ma dare ya sama goma sa sama dare ya sama goma sa ka saka dauka kwashe da gambulan sana a hannu kowa tsaya za yawa ta gambulan na zaɓi lamba ta da ba uku da ka biyo za ka ba su an ka cika samu rabo A akwai matsala ne haro haka wow wow ayan da rana wow hannu ta wow wow mu haka sandula sandula mu haka sandula wow wow Allah za ka ba da cikon kuɗi za ka ba da cikon kuɗi wow Allah za ba da cikon kuɗi Oh my god. Bari waɗa mara an sake samu matsala uban ka zan kai ka shirya. Kyamaraman a fara kabce. Wai Allah na mutu. Kaga yadda kai ne koma gudan kato wala kaɗai da kai ka nishaɗantar da mutanen da a tiktok dole ma ana fin dinga ya samu shiga kasuwa sai kayi adon zango suna da kuɗi you are the best